Yanzu haka akwai kayan miya ɗanyu birjik a kasuwa, kun ba su da tsada sosai. Ba wai san saya ma yaro garin kunu na gwangwani ba ko kunun saidawa, amma uwar yaron da kanta za ta iya haɗa ma kanta kunu ko abincin yara. Ko kuna iya ban misalin kunu ko na 'ya'yan itace? Za ku iya ɗaukan karas guda ko dankalin turawa guda, ku wanke su da kyau, ku tafasa su cikin ruwa, sai sun dafu, ku sa su a kwano, ku murje ku ƙara ɗan ruwan nan da kuka tafasa su a ciki. Sai ku barbaɗa ɗan gishiri kaɗan ku ba ma yaro. Ga sauƙi kum gashi bai ɓata lokaci. Kum za ku yi amfani da wake in kuna so. Shi ma waken a tafasa shi sai ya dahu tsab, sai a murje shi da kyau sannan a bai ma yaro. fait on don Bayan kayan lambu ko ana iya yin kunu da abincin gida idan haka ne taya za a ƙara inganta su domin su samu ɗanɗano. On peut faire de mil, de cereal Za ku iya yin kunun hatsi ko kuma ku haɗa hatsin da sauran cimaka. Sai a yi kunu ya zamanto mai ƙauri. Amma sai uwar ta bi sauran matakai kamar a kai sirhe, a bakace, a wanke, a niƙa. Za ku iya ƙara ma kunun ɗan cokali ƙarami na man gujiya ko kuma miya. Wannan kunun yana da kyau sosai sosai da kuma amfani ga yaro. Za iya ƙara makunin tigadige, za iya ƙara mishi murzazzar gujiya, ko a ƙara makunin kunun niƙaƙƙen nama ko busasshen kifi. Kuma wannan ba wani abin ƙami ba ne tunda muna da duka waɗannan kayayyakin a nan. Ko ma'aifiya za ta iya ci gaba da bada abu guda ko da yaushe kuma ko tana iya canzawa da wasu kayan lambu ko wasu kunu. Mafi kyau shine a bai ma yaro damar taɓa ɗanɗano kala-kala. Misali in yau kuka bai wa yaro kunu, gobe sai ku ba shi abincin nan. Sannan kunun ma kala-kala ne. Za ku iya haɗa cimaka kala-kala ku yi kunu da garin, ko kuma ku yi kunun masara zalla ko na hatsi zalla. Ta haka ne ma uwar za ta gane wanne yaron ya fi so. Abin da ake so shine bayan an yi shayarwa da nonon uwa tsagoransa har na wata shidda, a bai wa yara abinci kala-kala waɗanda wanda za ku iya canza mishi su da kuma bashi nagartaccen abinci. Amma duk da haka a ci gaba da baiwa yaro nonon uwa har sai ya kai watanni 24.